Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Grace Alheri Abdu ga kanin labaran. 'Yan sandan birnin Dallas ke jihar Texas sun ce an kama mutane uku na hudunsu kuma ya mutu sa'o'i da dama a bayan da 'yan kwantan bauna suka kashe 'yan sanda biyar a wani harin lokacin aina zanga-zangar lumana amurka da koriya ta kudu sun sanar da shirin tura na'urar kare makamai masu linzami zuwa koriya koriya domin dakile ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi kana shugaban amurka barack obama ya fara wani muhimmin zama na kwanaki biyu a waso yau juma'a da birtaniya da kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai To kamar yadda kuka ji a kanin labarai wannan harbin 'yan sanda da aka yi a birnin Dallas jihar Texas nan Amurka shi ya ɗauki hankalin kanun labarai da kafofin yada labaru da dama. Wani lokacin kuma a gani na su 'yan sanda masu fararen fatan wasu su ba su saba da mutane ba sun dai sun haɗu da bakakin fatan kowa dai na tsoron juna wato su bakar fata su eh, 'yan sanda turawa suna tsoron bakar fata eh. su kuma bakar fata suna tsoron 'yan sanda wato ba a yadda da juna ba a yadda da juna ba wani ɗan sanda kenan yake bayani akan cewa rashin fahimta ne yake sa ake samun waɗannan matsaloli wannan yana daga cikin hirar da za mu gabatar muku a shirinmu na yau bakwai ga watan Yulin shekara ta 2016. Haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji rikicin da ake yi akan harkar ilimi da kuma ƙasar Kamaru. Kada kuma a mance akwai musulunci tushen rayuwa. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. 'Yan sandan birnin Dallas da ke jihar Texas nan Amurka sun ce an kama mutane uku na hudunsu kuma ya mutu sa'o'i da dama a bayan da 'yan kwantan bauna suka kashe 'yan sanda biyar a wani hari lokacin da ake zanga-zangar lumana. Magajin garin birnin na Dallas ya ce wasu 'yan sanda bakwai da fararen hula biyu sun ji rauni a wannan lamari. an yi ma 'yan sandan kwantan bauna cikin daren jiya alhamis ne a lokacin da ake zanga-zangar nuna rashin jin daɗin kashe wasu baƙaƙen fata guda biyu da 'yan sanda fararen fata suka yi a jihohin minnesota da kuma louisiana hukumomin birnin dallas da 'yan sanda sun yi gum da baki kan mutanen da aka kama amma kuma baturen 'yan sandan na dallas david brown ya faɗa wa taron 'yan jarida ɗazu da safen nan cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda aka kashe a lokacin da 'yan sanda suka tayar da wani bom da aka makala a jikin mutum-mutumi ya faɗa tun farko cewa yana son kashe fararen fata ne 'yan sanda musamman 'yan sanda farar fata mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba ya faɗa wa jami'an da suka yi ƙoƙarin shawo kansa da ya miƙa wuya cewa ya fusata da harbe-harben da 'yan sanda suka yi kwanan nan amma shi baya da alaƙa da wata ƙungiya an kashe mutumin ne a bayan da 'yan sanda suka kasa shawo kansa ta hanyar tura wani mutum-mutumi da ake tuka shi da na'ura daga nesa wanda kuma aka makala bom a jiki tun aka tayar dab da shi har yanzu ana killace da wasu titunan tsakiyar birnin dallas a yayin da 'yan sanda ke binciken wannan harin wanda shi ne mafi muni da aka kai kan jami'an tsaro tun bayan hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2001 shugaba barack obama na amurka ya bayyana wannan kwantan bauna a zaman mummunan abin kyama a kan jami'an da ke gudanar da ayyukansu a lokacin da yake magana daga birnin waso a ƙasar poland wurin taron ƙungiyar ƙawancen tsaro ta nato shugaba obama ya ce 'yan sanda na gudanar da ayyukansu masu matuƙar wuya kuma wannan farmaki da aka kai musu misali ne na irin mummunan hatsarin da suke fuskanta kullum A halin da ake ciki kuma, 'yan sanda da kafofin yaɗa labarai a birnin Dallas ɗin na jihar Texas sun yi bayyana yadda aka yi wa jami'an 'yan sanda kwantan bauna har aka kashe guda biyar daga cikin su kamar haka. Da misalin karfe bakwai agogon birnin ɗaruruwan masu zanga-zanga suka hallara a gandun shakatawa na Bello Garden suna kiran da aigaran bawul ga tsarin ayyukan 'yan sanda bayan da wasu 'yan sanda turawa suka harbe bakar fata biyu a birnin baton rouge da ke jihar louisiana da kuma st paul a jihar minnesota da misalin karfe 7 da minti 16 na dare masu zanga-zanga suka fara yin jerin gwano suna cewa sun gaji sun gaji kamar yadda aka gani a faifan bidiyo na 'yan sandan dallas da karfe 9 na dare kuma kafofin labarai da dama sun ba da labari ko kuma rahoton cewa an ji karar harbe-harbe. da misalin karfe tara da minti biyar an ji karar harba harben bindigogi a wani faifan bidiyo da aka gabatar aka kuma ji 'yan sanda suna ta cewa ana buɗe musu wuta a kusa da inda wasu hanyoyi biyu suka haɗu an ga mutane sun tsorata suna ta gudu da misalin karfe goma da minti ashirin uku rundunar 'yan sandan dallas ta faɗa a shafinta na intanet dandalin intanet intanet cewa da alamun wasu 'yan masu kwantar guda biyu sun harbi 'yan sanda goma daga rufin wani gini a lokacin da suke zanga-zangar suka kashe 'yan sanda uku biyu kuma suna ɗakin wato sun ji rauni an kai su ana musu aikin tiyata wasu uku suna kwanci rai hannun allah da karfe 1 da minti goma sha uku na dare rundunar 'yan sandan dallas ta faɗa a shafinta na twitter cewa an kashe ɗan sanda na hudu da karfe 1 da minti 27 na dare rundunar 'yan sandan dallas ɗin kuma ta faɗi a shafinta na sada zumunci cewa 'yan sanda na rundunar SWAT sun kama wani wanda suka yi musayar wuta da shi kuma ana binciken wani kunshi da aka gani kusa da shi. Da karfe uku na dare an ba da rahoton mutuwar wani wanda yake musayar wuta da 'yan sanda a garejin ajiye motoci na makarantar El Centro da karfe hudu kuma da minti uku na asuba ko kuma na dare karfe goma na safiyar yau agogon najeriya rundunar 'yan sanda ta dallas ta ce ba ta taɓa ganin dare mai muni kamar haka ba don jami'an ta guda biyar aka kashe to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amurka da koriya ta kudu sun sanar da shirin tura na'urar kare makamai masu linzami zuwa koriya koriya domin dakile ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labarin duniya harba 'yan sandan nan da aka yi a birnin Dallas jihar Texas shi ya ɗauke hankalin kafofin yaɗa labarai ba ma a nan Amurka kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. To a kan wannan batu na tuntuɓi Ladi Suleiman wani ɗan sanda da ke jihar Florida. Na tambaye shi na ce shin me yasa ne a yanzu wannan haka haka ke faruwa? kwanakin nan dai aiki dai na tsara doka yana da wuya don yawancin mutane abubuwan da suke duba suke gani a talabijin su dai ba su gane yadda dokan take ba eh. kowa dai yana neman ya tsari ransa akwai abubuwan da su kuma 'yan sanda da ake a koya musu kowa dai da yake zuwa yake yana son ya koma gida lafiya eh haka ne ya zama to wani wanda ka haɗu da shi an ce yana da bindiga kai baka san menene nufin nashi ba da kuma kana neman ka raba shi da wannan makamin eh, amma mutane da yawa sukan gani kamar 'yan sandan su dai kawai su dai halin su ne suna neman su kashe mutane kuma abun ba haka yake ba. Eh to ban tare numfashinka ba abun ba haka yake ba amma ka san cewa a 'yan kwanakin nan ana samun matsalar karuwa kuma bakar fata ne ake harbewa. To me yasa kake ganin haka? Tunda su bakar fata suna ganin kamar cewa ana auna su ne don launin fatan jikinsu. To mutum dai ba zai iya shiga zuciyan shi wanda ya wannan harbin ba. Amma ba inda zan ce da tarbiyyar su yan sandan da inda ake ba inda na sani da za ce ga haka ake koya masu don mutum kalan fatan shi shi zai zamanto dalilin da zai sa kuwa kashe shi ko kuma a bar shi ya rayu yawancin mutane ina ji dai su kuma ya zamanto din su yan sandan ina ji inda dai suke suke aikin ya zamanto su turawa ne wasu su suke aiki a inda bukakin fata suke da yawa saboda haka abin da akwai inda mutum ya duba dai ba da za a yi wani lokaci abubuwa ba za su karu haka ba wani lokacin kuma a gani na su 'yan sanda masu su fararen fatan wasu su ba su saba da mutane ba in sun dai sun haɗu da bakakin fatan kowa dai na tsoron juna wato su bakar fata su eh, 'yan sanda turawa suna tsoron bakar fata eh. su kuma bakar fata suna tsoron 'yan sanda wato ba a yarda da juna ba a yarda da juna ba to shine kake ganin dalilin da ya sa kina ake ganin kamar ana harbe bakar fata ne eh don wani lokaci abin tsoro ne mutum bai saba da mutane ba don su bakakin fatan ko kuma su turawan tarbiyyar su wasu su daban-daban ne yanzu za ga bature zai zare ma wani ido sai ya ji tsoro bakakin fata da inda mutum ya lura da su yadda suke magana da yadda suke abubuwan nasu daban in ba dai mutum ka saba ba sai yanzu kama abin tsoro yana baka tsoro ka ce to ban san me yake da nufi ba to kai eh, gaba in mutum ya dubi irin abubuwan nan ina ji dai ya kamata dai suna cidan yara sosai da bukakin fatan su gane ta ah, al'adunsu kuma da wasu mannerism nasu da suke yi zai kwantar da hankalinsu eh, to kai kana ganin cewa idan aka ƙara yin cuɗanya tsakanin baƙaƙe da jajjayen fata ah, shine zai magance wannan matsala? ina ji zai taimaka kwarai zai taimaka kwarai to amma abin ma eh abin ke ce ya kamata su lura duk wani doka duk wani koda da aka ba su su ba da biyayya zai zai wato kamar idan ɗan sanda ya tsaida ka ka bi umarnin da ya baka yes zai taimaka zai taimaka to amma ka san yanzu galibi musamman ma bakar fata na amurka suna ganin kama ana nuna musu wariya ne to kai kana ganin ya za a magance wannan matsala shine duk tarbiyya ne ya kamata su a samu mutanen mutanen da suke su kamar fararen fata yan sandan da suke wannan aikin ya kamata hadu da su da mutanen anguwan a nuna masu cewa ba wai mu ah, wato kana kana nufin duk inda garin da ɗan sanda jar fata yake aiki idan baƙaƙen fata ne suka fi yawa ya kamata a yi taro tsakanin su su fahimci juna? eh to amma abin ba kawai fararen fata da baƙaƙen fata don akwai anguwan da su fararen fata din sun fi yawa su baƙaƙen fata da suke aiki su ma suna samun irin wannan matsalan to abin rashin ganewa ne na juna wato rashin fahimtar juna zai shi ke kawo irin wannan abubuwan akwai wasu in suna magana suna magana ne hannunsu kamar za a yi dambe in baka saba ganin irin wannan halin ba sai ka ga kamar mutum dama yana nema ya ji ma ya ma wani abu saboda haka kai kuma duk hankalinka sai tashi to amma ai sun dade eh to juna wayannan ga yadda suke zai dan kwantar da ran mutane to malam lahadi suleiman ai sun daɗe suna zaune tare amma ya ce har yanzu ba a fahimci ba a san halayyar juna ko ake magana ba eh to abun tarihi ne ne. yanzu kuma da nake gani kuma yanzu wanda ake ɗauka suna shiga yan sandan yara ne sosai da ba wai sun riga sun abubuwa ba da za iya ce ga guda ɗaya da ya kawo nan ba abubuwa da yawa mutane na ganin talabijin wasu abubuwan kawai suna ganin majigi ne wannan su ga mutane kuma ba son su bi doka da sauran abubuwa an haɗa wayan duka dama can can za a ce tun lokacin sai da bayu din kowa ya ga kawai bature baya son bakin fata hmm. so akwai wannan a zuciyar mutane ko mai kai an sai da kai kayan laifi sai ka ce don kai bakin fata shi ya sa ka sai da kai to ya za a yi abubuwan da suna da wuya amma na tabbata in dai mutane suna bin doka suna jin abubuwan da ake gaya musu zai dan ragu. yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma ya aiko da rahoton cewa ƙungiyoyin malaman makarantu da hukumomin ilimi suna zargin juna. Ɗalibai sama da dubu ishirin ne suka rubuta jarabawar breve a bana domin neman diplomar kammala karatun sakandare a matakin farko wato college. Daga cikinsu an kesta cewa kashi talatin zuwa talatin da uku daga cikin ɗari ne suka yi nasara. wannan sakamako ya yi muni idan aka kwatanta shi da kashi 45 zuwa 46 daga cikin 100 da aka samu a bara lamarin da ya sa masu hannu a sha'anin ilimin bokon kasar nijar soma zargin juna da kasancewar umar ba'isar wannan koma baya dama dai jarabawar breven na bana an yi ta ne a wani lokacin da malaman makaranta da hukumomin ilimin boko ke yi wa junansu kallon hadarin kaji har ma ta kai kungiyoyin malamai ga kiran magoya bayan su su kaurace duk wani shirin jarabawa isuhu arzika na naje kusa ne a wannan kawance in ya zama to har kalla kwal ba a kula ta yadda kamata dole ne ilimi ya taɓarɓare kuma an kai sakamako na gaskiya kamar an kai shi bara ɗaya waccan mun ce mu mun yaba da wannan sakamako saboda an yi cikin gaskiya kuma ya nuna mana lalle akwai matsala to bana kuma kaga sai an ka halsiya gaba ɗai an ce su shiga ma cikin class dan su hana ayi wani swace swace shi kaga wanga takamako mu ba yajin aiki mai in yajin aiki mai kawo shi sai ke an kire waɗanda bai kamata su yi korije ba sun sa hannu bisa takarda su ba kuma su sun kai karanta su ba kenan dole ne a samu tangarda sai dai a cewar hukumomin ilimi a matakin sakandare yaje yajen aikin da malaman makaranta suka gudanar ba ji ba gani wani zubin ba tare da wata kwakwarar hujja ba shine mafarin faduwar dalibai a jarabawar breven na bana kamar yadda za a ji daga bakin alhashi bube mamman babban magatakardar ma'aikatar ministan makarantun sakandare yau an kwandi ba malaman makaranta yan su a yajin aiki suna ka ba da ilimi wajen yara in yi sun ɗauki sun yi wata biyu yau kwana biyu ga kwana uku an ka kilgo abuwa ta yawa eh, a ce gwamnati ne abin da shi gwamnati ya niya. Hmm? alkawarin da ya ɗauka ya ce yana cika shi don ya kamata su ma su ba da gwamnati lokaci don ya samu ya cika wani alkawari amma da an yi tiksa an ce kwana guda a mun ka cika yau eh, an huce kwana guda baka yi shi don sai mutum yashin ake shi abu da kyau ina tamanin duk abin da muka ya kamata mu dibi yan taliban ga mu dibi ko kasar tamu cikin wahala take ta karatu a wata sanarwar da suka fitar a wannan juma'a kungiyoyin malamai na kawancen kos sun bayyana dakatar da yajin aikin da suka tsunduma a jajibirin jarabawar bireban da aka gudanar a ƙarshen watan yunin da ya gabata saboda lura da yadda suka ce gwamnati ta fara magance matsalolin da suka yi sanadiyar ɗaukar wannan mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba. To shi kuma garba awal daga kasar Kamaru ya aiko da rahoton cewa Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar kare haƙƙin jama'a sun buƙaci gwamnatin ƙasar Kamaru ɗin ta gaggauta sako ministan tsaro na ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya haɗi da hukumar masu ranin kare hakkin bil'adama na duniya sun umarci gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru da su gaggauta sako tsohon ministan cikin gida na ƙasar ta Kamaru daga gidan kaso Marafa Hamidu Yaya domin ya je ya nemi magani kasancewan yana fama da rashin lafiya a gidan yari da ke birnin Yawunde ita ma uwar gidan Marafa Hamidu Yaya ta ce. Le groupe de travail de l'ONU qui s'occupe des problèmes de droits de l'homme a demandé qu'on libère mon mari immédiatement parce que sa detention est illégale et arbitraire. ya kamata gwamnatin ta kamaru ta mutunta sharaɗa da majalisar ɗinkin duniya haɗe da human rights suka gindaya mata wajen bawa mai gidanta dama na neman lafiyarsa na tambayi uwar gidan tsohon ministan cikin gidan mijin nata wani irin rashin lafiya yake fama da shi sai ta ce parce qu'il a besoin de se soigner il a perdu un l'usage d'un œil. Pardonnez-moi, mais je dois insister. Et il est cardiaque, il doit se soigner. Mijina dai yanzu haka ya rasa idanunsa kwaya daya kuma yana fama da rashin lafiya na ciwon zuciya. Dole ne gwamnatin kasar Kamaru ta gaggauta ba shi dama domin ya sama wa kansa lafiya. Shi dai Marafa Hamidu yaya ana tuhumar su ne da rubda ciki da kuɗin gwamnatin kasar domin sayawa shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru jirgin sama. Mutanen da ake tuhuma dai su ne tsohon firayim minista na kasar ta jamhuriyar Kamaru shari'u Mr. Inoni Ephraim da tsohon manajan kamfanin jirgin sama na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Kamerko If Michel Foso wanda yanzu haka sun kwashe 'yan shekaru a gidan yari ana ci gaba da yi musu binciken kwakwaf. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari Musulunci tushen rayuwa wanda Usman Kabar zai gabata. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. da fatan mun yi azumi tare da sallah lafiya a wannan makon za mu mai da hankali ne ga kaɗan daga cikin hudubobin da limamai suka yi a faɗin duniya musamman a najeriya game da yadda suke buƙatar sallar ta kasance da kuma bayanta za mu fara shirin ne da saƙon shugaban najeriya muhammadu buhari game da sallah da aka gabatar wanda wakilinmu nasiru adamu hikaya ya aiko mana bismillahir rahim yan uwana al'ummar najeriya Ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in taya ku murnar barka da sallah da fatan Allah ya karɓi ibadunmu da addu'o'in da muka yi na watan Ramadan mai albarka. Haka kuma ina sake kira ga jama'a da a yi amfani da nasihohin da aka saurara cikin watan Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu, son juna, gaskiya da riƙon amana. Allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya, a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta ubangiji allah ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara mana arziki a ƙasar mu na gode shugaban najeriya kenan muhammadu buhari a sakonsa na sallah ga 'yan najeriya baki daya daga nan kuma sai ibrahim abdulaziz wakilin mu a jihar adamawa ya aiko mana da kaɗan daga yadda aka yi sallah a jihar adamawa da taraba da kuma sakon lami dan adamawa babban babban limami yola kenan a jihar adama kadi ahmad boboi yayin da ke jagorantar sallar idi karama inda ma limamin ya buƙaci jama'a da su ji tsoron allah su ma dai turawa yan kasashen waje fa ba a bar su a baya ba inda wasu su ma har dawaki suka hau zuwa masallacin idi da ke garin yola gaskiya muna cike da farin ciki da jin daɗi da ma godiya ga adamawa da ko gayyace mu domin ganin yadda kuke gudanar sallan ku bikin ya burge mu a cewar wannan baturen da ya bi al'ummar musulmi akan doki har zuwa masallacin idi daga masallacin idi sai aka zace zuwa kofar manyan sarakunan jihohin biyu biyu to sai dai kuma a jawabinsa lamirin adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha wanda ma ya fara da nuna farin cikinsa ne da aka gudanar sallan cikin kwanciyar hankali a jiyon adama borno da kuma jihar yobe da suka yi fama da tashe-tashen hankula na boko haram musamman ma ganin yadda ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da kabilanci ko addini ya buƙaci jama'a ne da a zauna lafiya dole ne mai martaba lamiran adama kenan dr muhammadu da aliyu mustapha ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya har ila yau a jihar adamawan sai muka waiwaya muka gashin yaya yan gudun hijira su kuma suka yi tasu sallar wannan ce ta sa ɗaya wakilin namu na jihar adamawa sanusi adamu ya garzaya sansanin yan gudun hijira na fofore domin jin yadda yan gudun hijirar suka gabatar da tasu sallar Allahu akbar Allah da yake gabatar da hudubarsa bayan sauke sallar idi jami'i mai kula da sansanin fofore da ke jihar adama malam sadiq abubakar wanda ya jagoranci sallar idin ya kwatanta watan azumi da makaranta kai ne kai wata daya tun da safiya baka cin abin da ya kamata ka ci ka rayu ka bar shi to sai kai duba ka gani me kake yi wa Allah na sabo wanda ya zamanto ba dole bane sai ka yi shi zaka rayu to shi ma kana iya ka bari Allah ya sanya watan azumi ya zama makaranta gare mu to kada watan ramadana ya wuce abubuwan da muke marasa kyau mu dawo mana yin mu zamo masu tausayin junanmu masu gaskiya kuma masu addu'a Allah ya yi mana kyakkyawa na ƙarshe kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya kuma da Allah mu santar da kanmu daga tashi hankali kowane iri ne saboda baya da alkhairi bayan idan da sallar idin na zanta da wasu mazauna sansanin yan gudun hijira na fofore da farko ga malam kolo ali alhamdulillah na gode Allah kaga bara ina kemarun bai samu sallan idi din ma ba bana yanda za a samu abun moriya na gida babu a masallan idi na samu kamar yanda ana yadda ta islam sunana gana malam modo abu hore kam nike alhamdulillah mun gode ma Allah tunda muna raye alhamdulillah muna shi muna shi alhamdulillah mun gode ma Allah ke eh, sunana ciro ma Ali tun gamborun gala ne Allah ya sa mu dawoma da zaman lafiya haka su ma yara da ke zaune a sansanin na fofore sai hamdala suke yi da annashuwa saboda a bana hukumar kula da yan gudun hijira ta kasa wato nema ta yi musu kayan sallah sabanin bara lokacin da suke sansanin kamaru alhamsatu ibrahim mai suna alhamdulillah na gode ma Allah na samu kaya kaya kayana kama an bani kuma ga takalmi na ga an bani jami'i mai kula da sansanin sadiq abubakar hakuri ya baiwa yan gudun hijirar ganin bana ba musu yanka ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya daga sansanin yan gudun hijira na fofore sai kuma wani sako da muka samu wanda wani malamin addinin krista pasto ayuba musa ya miƙa nasa sakon ya kawo mu wannan lokaci da ake kammala azumi a tsakanin al'ummar musulmi. Bari mu yi addu'a domin Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Itan ababen da zai kawo mana tashin hankali da rikici bari Allah ya kawo mana da su a wannan lokaci da muke bukukuwa na sallah. Yana da kyau jama'a su gane cewa wannan lokaci ne na farin ciki, lokaci ne da ya kamata mu samu salama da haɗin kai a tsakaninmu. Duk wani abin da zai kawo mana rashin jituwa a wannan lokaci bari mu yi ko oho da su, mu yi watsi da su. To da fatan an jo nan sakonni a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin na musulunci tushen rayuwa da kuma wakilanmu Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Abdulaziz da Sanusi Adamu. sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. To ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email zan fara ne da sakon baffa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa 'yan sandan amurka cewa bai kamata suna kashe bakakin fatar kasar marasa galihu ba domin su ma 'yan kasar ne kamar kowa sako na gaba daga adamu aliyu ungulde daga jihar borno ya ce allah kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyan harin ƙunar bakin wake da mayakan boko haram suka kai a garin dambuwa waɗanda suka kuma jikata allah ba su lafiya amin sako na gaba na cewa muna jajinta wa al'ummar garin dambuwa da ke jihar borno sakamakon harin kudar bakin wake da aka kai musu a masallacin juma'a daga muhammadu mai kayan miya oji kwatas gombe sako na gaba na cewa jinar tukur buratai mun ga namijin ka wajen fatattakar mayakan boko haram wanda ya kai ga bude hanyar maiduguri dikwa gamboru har zuwa kamaru abinda muke nema wajen ka yanzu ka kawo ƙarshen tsagirancin ƙungiyar niger delta ta avengers da makamantan haka a najeriya daga aliyu usman taka lafiya to masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin saboda kurewar lokaci ba za mu gabatar muku da takaitattun labarai kamar yadda muka saba ba to amma muna gayyatar ku domin ku saurari shirin da za mu gabatar da misalin karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya a halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe